الا ابليس ابى ان يكون مع الساجدين amma shi iblis wanda ya kasance tare da mala'iku amma ba bana'ika ba ne sai ya ƙiye sujjada ga annabi adam tare da mala'ikun